Ana kiran mutum da sunan ma'aikaci bakon haure duk mutumin da ke tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga wani yanki zuwa wani yanki domin neman aiki. Suna da hakoki kuma suna da nauyin da ya rataya a wuyansu. Waɗannan hakoki suna kumshe cikin yarjejeniyoyi da yawa da suka karfafa wannan yarjejeniya wadda kuma ta ba da damar amincewa da wasu abubuwa da aka yi la'akari da su da kuma ƙarin tunatarwa dangane da yanayin rayuwar ma'aikata bakin haure. Abin da kuke tambaya a yau shine gyaran fuska ga yarjejeniyar shin ko akwai aikata da ba daidai ba? Abin da ke faruwa, kasashe da yawa ba su amince da wannan yarjejeniya ba, kuma wannan yarjejeniya tana tilastawa kasashe su mutunta wani adadin matakai da suka haramta wa duk wata kasa da ta rataba hannu a kanta aiwatar da wasu ayyuka da suka saba wa doka, musamman kin ba da dama a baiwa waɗannan ma'aikata bakin haure aiki. Na biyu a mutunta hakokin ma'aikata bakin haure su kafu kuma a tabbatar musu da sa'ar samun amfani daidai da sauran ma'aikata, kuma ba za a ya musu wasu sharuɗa ba wajen samun samun aiki a ce saboda bakon haure ne ba za a iya bashi aiki ba ba haka abin yake ba idan aka rattaba wa yarjejeniyar hannu wani alfanu ne za ta kawo wa gwamnatin nijar Je ne doute pas de Ba ni da shakka akan ko kasar Nijar za ta iya amincewa ko tana da cikakkar niyyar amincewa da wannan yarjejeniya, amma amincewa da yarjejeniyoyi aiki ne mai girma. Amfanin da Nijar za ta iya samu na da nasaba ne ga mutunta hakokin bil'adama, domin aikin yi haki ne, ma'aikata bakin hauri su ma hakin bil'adama ne. Kidan yana ƙara darajanta Nijar wajen mutunta hakin bil'adama, abu ne mai matuƙar muhimmanci. Mu kuma a matsayin mu na masu kare hakin ma'aikata ya zama tilas a gare mu mu matsawa gwamnati lamba domin ta amince da yarjejeniyar domin ma'aikata bakin haure su walwala su kuma a kasance cikin hakokinsu ba saboda su baki bane za a cewa ba su cancanci wasu hakoki ba abin takaici an gano cewa ana taka hakoki sosai ana takurawa sosai kuma ana yawan nuna musu kyama abin da kuma bai dace ba idan aka ce an amince da wannan yarjejeniya a yau ma'aikata bakin haure za su iya amfani da ita kowane lokaci su sha hankali su ce an taka musu hakkinsu watakila ko hakan ne ke sa wasu kasashe suna ɗari-ɗari wajen amincewa da yarjejeniyar amma amma mu a gare mu ba hujja ba ce ta cewa an ki amincewa da wannan yarjejeniya. Ce n'est pas une raison pour ne pas ratifier cette convention.